in dai baka tsaya ka san abin da zan koya ba a wannan bidiyon to wallahi wata ran sai dai ka waye gari kaga an yi hakin din kiran wayar da kake yi yau da kullun kama ka message din da kake yi kiran da kake yi chatting ka na whatsapp chatting ɗinka na facebook kai duk wasu gurare da kake yin chatting musamman ma kiran wayar da kake yi da kuma message din da kake turawa sai dai ka waye gari kaga wata ran an yi hakin din su baki daya sai dai idan an kira ka kiran ba zai zo gurin ka ba sai dai ya rika tafiya wajen wani can daban ko kuma idan an turo maka sako sakon ba zai zo gurin ka ba sai dai ya rika tafiya wajen wani mutumi daban kaga ma'ana an yi hakin ka kenan ko ko kuma haga ga kiran ka ya samu matsala idan an kira ka kiran duniya ba ta taɓa shigowa ba ko waye zai kira ka kiran nan ba zai taɓa shigowa ba ko kuma ka waye gari ka ga an turo maka sako ya ki zuwa kowa ya zai turo maka sako da kowace nan ba za a turo wannan sako ba zai zo wayanka ba ko kuma ka wayi gari ka kai kai ka tura sako a wayanka yaki Di yin duniya da zaka yi ka tura sako ba za ka iya tura sako ba saboda an yi hakin network na message ɗinka ko kuma ka wayi gari ka ka kasa yin kira da wayanka Di yin duniya da zaka yi kowace nan ba za ka kira ba za ka iya kiranta ba saboda an yi hakin na kiran wayanka wannan wani abu ne wanda ake yi wa mutane shine nace bari na wayan muku kai game da wannan abun domin ku ga yadda ake yi sannan ku san yadda za ku yi kuma ku kare kanku saboda haka ku tsaya ku kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe domin kada ka je ka faɗa wannan haɗarin da zan nuna abin da zan nuna a yau ba wanda ya huce wannan abin ya faru da shi kowa zai iya faruwa da shi zaka waye gari ka ga an yi maka ɗaya daga cikin abubuwan da na lissafo saboda haka babu wanda ya guje wa wannan haɗarin mun da kana amfani da wayar android to abin da zaka yi ina so da Allah ku danna alamar shaya ku share na wannan bidiyon saboda mutane su ga wannan bidiyon su amfana da shi saboda mutane su ga wannan bidiyon domin su ma su kare kansu wataƙila kana kallon wannan bidiyon ne a tiktok to idan kana kallon wannan bidiyon a tiktok ne to wannan bidiyon zai yi tsayi ba zan saki conflict na wannan bidiyon a tiktok ba saboda yana da tsayi sosai abin da za ka yi koma ina kake kallon wannan bidiyon kawai ka je youtube kana zuwa youtube za ka yi sacin a lawan tech kamar haka kana sacin a lawan tech za ka ga channel mu nan za ka danna ta kana danna ta za ka ga wannan bidiyon idan ka je bangaren wajen videos ɗinmu ko kuma ka je profile ina idan kana kallon wannan bidiyon a tiktok ne za ka ga tambarin youtube kamar haka kana dannawa zai kai ka cikin channel ɗinmu na youtube za ka ga wannan bidiyon kai ko ma a ina kake kallon wannan bidiyon kawai ka je youtube ka sacin a tech za ka ga channel ɗin kuma za ka ga wannan bidiyon. Wannan abubuwan da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon zan nuna muku su ne for educational purpose. Ba a yadda wani ko wata ya yi amfani da su ta hanyar da bata dace ba. saboda wannan abubuwan da zan nuna muku ilimi ne ilimi ne wanda suke nan akan intanet za mu nuna muku ne domin ku san ana yi sannan kuma ku san hanyar da za ku bi idan kun ga wannan matsalar ta faru da ku ku kare kanku wannan abubuwan da zan nuna muku ba a yi su domin cutar da mutane ba to amma mutane suna amfani da su ne wajen cutar da mutane za ka ga wani abin an yi shi ne domin ya taimaki mutane a karan kansu to amma kuma wani sai ya juya shi ba zai amfani da shi ta wannan hanya ba ya amfani da shi ta hanyar zai bi ya cuci wani to ku ina fatan za ku yi amfani da shi a karan kanku domin ku taimaki kanku da kanku abu na farko da zan nuna muku shine call forwarding wannan call forwarding din hackers da wasu mutane bata gari da yan yahu suna amfani da shi ta hanyar da bata dace ba wajen cutar da mutane alhalin shi wannan call forwarding ba a yoshi domin haka ba shi amfanin wannan call forwarding din yanzu misali kana da waya biyu to kana so ka ajiye waya ɗaya a gida wayan nan da kake so ka ajiye ta a gida akwai wani layi a cikin ta kuma wayar da take hannunka gaba ɗaya babu space ɗin da zaka saka wannan layin ma'ana ka cike ta da layi ka sa mata layikan iya layukan da take iya ɗauka to wannan waya ta gida kana tunanin za a kira ta to kai kuma abin da zaka yi sai kai call forwarding kai forwarding din duk wani kiran da za a kira wannan waya da zaka ajiye ta a gida ka tura shi zuwa wayar da ke hannunka to amfanin call forwarding kenan zaka ka ɗauki wayar nan da kake so ka aji idan ka ɗauke ta za sa wasu code sannan ka saka lambar wayar da take a hannunka wayar take a hannunka kenan a halin yanzu sai ka sa da zarar an kira wannan waya ta gida kiran ba zai je waccan waya ba zai zo wayar take hannunka ne to hakan yasa wasu mutanen suke amfani da wannan call forwarding din wajen tura kiran mutane zuwa wayoyinsu sai su karɓi wayanka su sa maka wannan kuɗin a wayarka da zara an kira ka ba za ka ga kira ba sannan kuma shi wannan tsarin call forwarding din ya kasa kashi-kashi akwai wanda idan aka kira ka wayarka tana not reachable to daga nan kiran sai tafi wajen su idan aka kira ka wayanka tana kashe kiran zai tafi wajen su akwai kuma wanda ko wayanka tana kunne ko tana kashe ko ma a yaya take da zara an kira ba zai zo gurin ka ba kawai zai je gurin su akwai kuma wanda idan aka kira ka kai rejectin na kiran kawai kai tsaye kiran zai tafi gurin waɗancan to wannan qualifying din duka zamu nuna muku su sannan kuma wannan abubuwan an yi su ne domin ku amfani kanku da kanku ba domin cutar da wasu ba amma wasu na amfani da shi wajen cutar da wani ya rage naka idan kai amfani da shi wajen taimaka kanka to wannan ruwanka ne haka zalika idan kai amfani da shi wajen cutar da wani to wannan kai da Allah wannan qualifying din zan nuna maka na farko zai baka dama idan ka seta a wayarka idan aka kira wannan wayar ko kuma wayar nan tana not reachable to kiran nan zai tafi wata namba daban kai zaka saita nambar da kake so ya tafi to yanzu misali wannan waya ta ce ina so zan ajiye ta a gida misali haka to yanzu ina so idan an kira wayar nan not reachable ba a same ta ba kiran ya taho wayar take hannuna ko ya tafi wata waya daban da nake so ko kuma an kira wayar na kashe kiran ya tafi wata namba daban wacce na saita to abin da zaka yi zaka ɗauki wayar ne da kake so kiran ya rinka fita daga cikinta zaka sa star sai ka sa 21 sai ka sa star sai ka ɗauki lambar wayar da kake so kiran ya rinka tafiya cikinta yanzu to yanzu lambar da zaka sa zaka sa lambar da wayan zai rika zuwa ne to yanzu abin da zaka yi gashi zan sa number bacin ka saka lambar kawai sai ka saka hash sai ka danna wajen kira sai ka zaɓi layin da kake so to yanzu misali zan zaɓi wannan layin kawai sai in zaɓa kana zaɓa layin da kake tunanin za a rinka kira da shi sai ka zaɓi layin kana sa za ga an sa call warden registration was successfully shikenan ka sa wannan call for forwarded idan kuma kana so ka cire ka gama abin da za ka yi da shi kana so ka cire za ka sa hash hash 21 sai ka sa hash sai ka danna alamar kira sai ka ƙara zaɓen layin kamar yadda kuke gani za ka jira shi ka gani ya ce da kai call for warden. sai sure shi ke shikenan yanzu ka riga da ka cire to yanzu kuma zan nuna maka hanyar da zaka bi ka gano shin an yi maka wannan hakin din na wannan call forwarding din na kallon wanda na nuna muku star a 21 star sai number waya sai hash to zan nuna maka hanyar da zaka bi ka gano ko an yi maka kalar wannan abin a wayanka domin ka samu dama ka cire idan kana so ka gano zaka ɗauki wayanka idan kana tunanin wani ya yi maka irin wannan zaka sa star hash 21 hash sai ka tura sai ka zaɓi layinka kamar da kuke gani gashi nan kun ga ya nuna mana not forwarded di ya nuna mana normal not forwarded boys not forwarded sms not forwarded to in dai kai haka a wayanka to in dai ya nuna maka haka wannan not forwarded din to kana tabbacin cewa babu wanda yake bibiyar ka ta amfani da wannan code din to yanzu kuma bari mu kara gwada code din ku gani yanzu mun sa star sai muka sa 21 star sai muka sa lambar waya sai muka sa hash sai muka tura kun gani call for order registration was successfully to yanzu bari mu duba ku gani shin bari mu sa na duba wannan mu gani ko an yi mana hakin za mu sa star hash sai mu sa 21 hash sai mu duba mu gani shin an yi mana hakin so kamar yadda kuke gani gashi nan ya nuna mana kun ga wannan code din yana aiki kamar yadda kuke gani gashi nan voice gashi nan forwarded kuma sannan za a nuna maka lambar da take bibiyar wannan kiran za a nuna maka lambar da take bibiyar ka to ta wannan hanya za ka iya bi ma ka gano shin waye yake bibiyan ma kira waye yake bibiyar kiranka to kuma kamar yadda kuke gani nan gashi nan an sa boys forwarded ga kuma lambar nan kamar yadda kuke gani sako shi ba a tura shi sms kenan so kamar yadda kuke gani ga abubuwan da ake tuturawa nan ana tura kiran mu kamar yadda kuke gani gashi nan to wannan kwaɗin ta haka ake bi a gano shin an yi maka hakin ta hanyar amfani da wannan kwaɗin da kuma hanyar da ake cirewa kamar yadda na gaya muku yadda ake cirewa za ka sa hash hash 21 hash to ta haka ake bi a cire kalar wannan hakin ɗin to idan kuma muna so mu cire fa yanzu za mu sa hash hash 21 hash za mu cire hash hash 21 hash to yanzu za mu cire shi kun ga yanzu mun cire kun gani call forwarding was successfully yanzu mun cire to ba da iya wannan hanya ake bi ake call forwarding ba ana amfani da wani code din domin a mutane hakin za ka iya ƙara amfani da kala wannan code din domin ka tura kiran wayar ka zuwa wata wayan da ya daban again suna amfani da wannan code din za ka sa star kamar yana gaya muku wannan code din an yoshe ne domin wannan abin ba domin cutarwa ba za ka sa star 61 star sai ka sa lambar waya lambar wayar da kiran zai rinka tafiya cikinta kamar da kuke gani na sa lambar waya sai in sa hash sai in danna kira kamar da kuke gani call forwarded registration was successfully kun gani yanzu ana forwarding din kira na so ya za a yi mu gano an yi mana wannan kala hakin din na wannan kala code din shi kuma ya za a yi mu gano ya za a yi mu shi yanzu abin da za mu yi za mu sa star sai mu sa hash sai mu sa 61 sai mu sa hash sai mu tura kira sai mu gwada duka layukan mu saboda bai zama lalle a layin da kake tunani za a yi ba za a iya yi a wani layin yanzu za mu zaɓi wannan layin kai duka layukan ka zaka ringa gwadawa kamar da kuke gani gashi na nuna mana ana tura voice call din mu ma'ana duk wani kira da muke yi ana tura shi ba zai shigo wannan wayar ba lambar nan da aka sa ga ta nan lambar ita ake tura a kiran kamar da kuke gani duka gashi nan kamar da kuke gani ga lambar nan to ya za ka cire ya za ka cire wannan hakin din in kana so ka cire shi za ka sa hash hash sai ka sa 61 sai ka sa hash sai ka kira so kamar da kuke gani gashi nan ya ce call forwarding error show was successful gashi nan mun cire shi to yanzu bari mu duba mu gani shin an yi mana hakin din zamu sa star hash sai mu sa 61 hash na dubawa kenan yanzu bari mu ƙara dubawa za ku ga ya nuna mana yanzu babu hakin din to kamar yadda kuke gani gashi nan ya ce do not forwarded not forwarded yanzu babu hakin kenan sai na gaba shi wannan na gaban shi ma ana amfani da shi wajen call forwarded kuma suna aiki da shi wajen hakin na kiran mutane ya ake yin wannan shi yadda ake yin shi za ka sa star sai ka sa 67 sai ka sa star sai ka saka lambar wayar ka sai ka saka lambar wayar da kiran zai ringa tafiya kana saka lambar wayar sai ka sa hash sai ka zaɓi layin da kake so a rika tura kiran nashi sai ka zaɓa kana zaɓa gashi nan ya ce kwalfuwa da registration was successful kun gani to ya za ka duba ka gano ko an yi maka hakin ta kalar wannan ko duka ku riƙa gwagwadawa za ka sa saboda baka san kala wanda za a yi ma ba za ka sa star sai ka sa hash sai ka sa 67 sai ka sa hash sai ka kira sai ka gwada layukanka so kamar yadda kuke gani gashi nan wannan yana tura kiran gashi nan voice ga lambar waya da ake tura kiran nan kun gani shi ma mun gano shi to ya za ka cire idan kana so ka cire za ka sa hash hash sai ka sa sissabin sai ka sa hash sai ka tura kowanne da kala yadda ake cire shi kun gani call forwarding erasure successful idan kuma kana so irin ka taho din nan kana tunanin ko an yi maka hakin ko ba a yi ba baka da tabbas to ga wata hanya guda ɗaya ita kuma wannan hanya ta baka dama ko wanne kala aka yi maka kowanne kala aka yi maka wannan hanya za ta cire maka shi za ta yi blocking na wannan hakin din kowanne kala aka maka kun ga gwada muku kala uku to duk wannan aka ma a ciki inda ya gwada wannan hanya za ta cire maka su gaba ɗayan su kawai za ka zo ka sa hash hash sai ka sa 00 sai ka sa 2 hash sai ka tura to wannan duk wani call hacking da ake irin wannan za ta yi ma blocking din shiga baki ɗayan shi ku rika amfani da wannan code din kun gani call forwarding erasure was successful kun ga ta cire mana duk wani kalar call forwarding kun ga ta cire mana shi to wannan code din powerful ne duk wani kalar call hacking da ake kalar wannan in dai ka jaraba wannan zai cire maka shi to wannan code din ku dinka gwada shi akai akai saboda wallahi ana yi wa mutane hacking ta irin wannan ta yadda suke wa mutane hacking na wasa ko na account su za a yi call forwarding din ka idan aka yi ma forwarding din ka za su tura ya rinka zuwa musu kiran zai rinka zuwa gurin su ne to sai su je su gwada hakin na account ka kun san wasu account ɗin ana tura OTP akwai gurin da zaka zaɓa sako za a turo maka ko kira sai su zaɓi kira to daga nan idan aka kira ka dama kiran ba zai taho gurin ka ba su za a kira sai su samu code ɗin sai su canza ma password shikenan sun yi hakin ka to ku kula da wannan sosai ku rinka saka wannan code ɗin kuna cire duk wani wannan call forwarding din sirri na gaba da zan nuna muku shi ake kira da call waiting call waiting menene call waiting bari na muku misali yace za ku fahimta yanzu misali kana waya da wani kana waya da budurwarka haka sai babanku ya kira to zaka ce da budurwarka ta rike waya kar ta kashe sai ka daga wayar mahaifin nan naka sai kun gama waya da shi ita kuma tana nan bata kashe waya ba daga nan sai ka da ku ci gaba da waya da ita to wannan shine call waiting kana waya da mutum sai wani ya kira ka sai ka ce da wannan kuke waya da shi din sai ka ce ya rike waya kai ya kashe sai ka daga wayar wani wanda ya kira kenan daga baya sai kun gama waya sai ka ƙara dawowa kan wannan ku ci gaba da waya da shi to wannan shine call waiting in baka saita ba ba kowane layi ne yake yi ba ya ake saita wannan wannan yana da amfani zaka sa star sai ka sa 43 sai ka sa hash star 43 hash sai ka tura layin da kake so ka seta so kamar yadda kuke gani gashi nan so kamar yadda kuke gani call waiting service was enabled idan kana so ka cire fa za ka sa kamar yadda kuke gani za ka sa hash hash sai ka sa 43 sai ka sa hash sai ka tura layin to yanzu za ka cire amma wannan ba ma sai kun a cire shi ba saboda yana da matakar mahimmanci sosai abu na gaba shine yadda za ka hana duk wani kira ya shigo cikin wata waya ko kuma ya fita daga cikin wata waya yanzu misali kana da wayarka za ka iya hana duk wani kira kowa zai kira ka kiran nan ba zai shigo wayar nan ba kuma sannan kowa za a kira kowace lamba za a sa kiran nan ba zai fita ba za ka tsaye da network na duk wani kira da zai shigo da duk wani kira da zai fita a cikin waya to ya ake yin wannan abun yadda ake tsaye da network na shigowar kiran waya abu mai sauƙi ne za ka sa star sai ka sa 35 sai ka sa star sai ka sa 00 guda hudu kana sa 00 guda hudu sai ka sa star sai ka sa 11 sai ka sa hash sai ka tura to yanzu in ka tura duk wani kira da za a yi a cikin wannan layin kiran ba zai taɓa shigowa ba ko sau nawa za a kira ba zai shigo ba to ya ake cirewa yanda ake cirewa shine za ka sa hash sai ka sa 35 sai ka sa star sai ka sa zero zero guda hudu, sai ka sa star sai ka sa one one sai ka sa hash sai ka tura so kamar yadda kuke gani gashi nan shi ma ka cire kenan sai kuma na fita kira shi kuma wannan idan ka sa shi duk wani kira misali yanzu wani ya aro ka zai yi kira to wannan kiran ba zai taɓa fita ba ko ya za a yi kira ba zai fita daga wayarka ba to shi ma wannan gaskiya ana saita mutane ana cutar mutane za a karɓi wayanka sai ta ma ka yi yin duniya kira ba zai fita daga wayanka ba ko ka yi yin duniya kira ga ya shigowa to ya ake saita wannan abin idan ba ka so wani ya kira da wayanka za ka iya saita wannan abin a wayanka ya za ka yi za ka sa star sai ka sa 33 sai ka sa star sai ka sa 00 guda hudu bacin ka sa haka sai ka sa 11 hash sai ka sa yi star a nan sai ka sa 11 sai ka sa hash sai ka tura zuwa layinka so kun gani shi ma haka ake yin shi ya ake cirewa za ka sa hash sai ka sa 33 sai ka sa star sai ka sa 00 guda hudu sai ka sa star sai ka sa 11 sai ka sa hash to idan kai haka shi kenan ka cire haka ake bi a cire shi abu na gaba sai yadda ake blocking na message za ka yi blocking na message na waya duk network na message message ya shigo ko ya fita shi ma ana blocking din shi zaka hana message ba za a taba iya tura message da wannan waya aka ba ko kuma duk wani wanda zai turo ma message wannan message din ba zai taba shigowa waya ka ba shi ya ake yin wannan abin abin da zaka yi zaka dauki wayar naka zaka sa star bacin ka sa star sai ka sa 35 bacin ka sa 35 sai ka sa star sai ka sa 00 guda hudu bacin ka sa haka sai ka sa star sai ka sa 16 sai ka sa hash sai ka tura to wannan code din zai maka blocking na duk wani message na wayarka ya ake cirewa shi kuma yadda ake cirewa mai sauki ne za ka sa star sai ka sa 35 sai ka sa star sai ka sa 00 guda hudu sai ka sa sai ka sa kai star anan sai ka sa 16 sai ka sa hash sai ka tura shikenan ka cire wannan abin kai blocking din shi wannan shine zai hana duk wani sako ya shigo waya ka kenan duk wani sako ba zai shigo ba ya ake kuma blocking na fita sako zaka hana duk wani sako ya fita shi kuma yana ake yi zaka sa star sai ka sa 33 sai ka sa star sai ka sa 000 guda hudu sai ka sa star sai ka sa 16 sai ka sa ah, hash yawwa kana sa haka sai ka tura sai ka tura ka zaɓi layin da za ka tura to shi kuma wannan babu saƙon da zai fita a wayarka ya za ka cire kuma za ka sa hash bacin ka sa hash sai ka sa 33 sai ka sa star sai ka sa 000 guda hudu sai ka sa star sai ka sa 11 sai ka sa sai ka sa kai 16 sai ka sa 16 sai ka sa hash to yadda ake cire shi kenan kana turawa haka shi kenan ka cire idan ka ga sako baya fita a wayanka to ka gwada wannan code din zai rinka fita insha Allah so ya ake kuma blocking na international code wannan duk yadda ake blocking na kiran Najeriya ne wannan na kasar da kake yake maka blocking sannan kuma idan ɗan kasar waje ya kira ko da kasa wannan code din sai ya shigo inda dai baka yi blocking ma na kasar waje ba yanda ake blocking na kiran kasar waje wanda zai shigo da wanda zai fita shi ma da yin shi yanda ake na international za ka ɗauki wayan za ka sa star za sa 3 3 sai ka sa 1 sai ka sa star sai ka sa 000 kana sa haka 0 guda hudu sai ka sa hash to sai ka tura wannan zai maka blocking na international code babu wani kiran kasar waje da zai shigo duk wani wannan ya kira a duk wani wannan za a kira daga kasar waje kai wannan zai blocking na wanda zai fita ne ya je kasar waje ba za ka iya kiran mutum da yake a kasar waje ba in dai kai haka to babu wanda za ka iya kira wanda yake kasar waje sai kuma yadda ake cirewa za ka sa hash kana sa hash sai ka sa 331 sai ka sa star sai ka sa 000 guda hudu sai ka sa hash sai ka tura shi kenan ka kashe wannan abin da ka kunna sai kuma yadda ake bulokin na kiran da zai shigo yadda ake bulokin na kiran da zai shigo na kasar waje za ka sa star sai ka sa 35 sai ka sa star sai ka sa 000 guda hudu sai ka sa star sai ka sa sai ka sa hash to wannan babu wanda zai iya kiran ka daga ƙasar waje to idan kai haka ka kashe duk wani wanda zai iya kiran ka daga ƙasar waje ya ake cire wannan abin za ka sa hash sai ka sa 35 sai ka sa star sai ka sa 000 guda hudu sai ka sa star sai ka sa 11 sai ka sa hash sai ka tura to yanzu ka cire wannan abun yanzu kowa zai iya kiran ka daga ƙasar waje sai kuma code na ƙarshe da zan nuna muku shine yadda za ka hiding number ka ka sa lambar ka a private ko kuma lambar ka ta shiga private ka rasa yadda zaka cire ya za ka sa lambar ka a private ba ne za ka sa star sai ka sa 31 sai ka sa hash sai ka tura zuwa layin to yanzu duk wannan ka kira ba zai ga lambar ka ba kun gani hide outgoing caller id service was enabled ya ake cirewa yanda ake cirewa za ka sa hash sai ka sa 31 sai ka sa hash sai ka tura to yanzu duk wannan ka kira zai ga lambar ka to wasu lokutan za ka ga kuma mutum ɗaya ne baka so ya ga lambar ka ba wai kowa ne baka so ya gani ba mutum ɗaya ne wani mutum ɗaya ne baka so idan ka kira shi ya ga lambar ka to ya za ka yi za ka sa nan sai ka sa hash 31 hash in ka sa wannan kwaɗin sai ka saka lambar mutumin a nan gurin lambar mutumin da baka so ya gani sai ka sanya haka ba ce ka sa lambar waya sai ka kira shi to idan ka kira shi shi ba zai ga lambar ka ba shi kaɗai ne ba zai ga lambar ka ba amma kowa an ka kira zai ga lambar ka so wannan su ne code masu mahimmanci da ake amfani da su a wayar android sannan kuma akan sim card wannan code din suna da matukar mahimmanci ku yi saving na wannan bidiyon ku yi sharing din shi domin yan uwanku su ma su gani su amfana da wannan bidiyon kada ku manta ku yi liking na wannan bidiyon ku yi comment idan kun ji daɗin wannan bidiyon sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba ni ne naku abubakar lawan